لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أولا أن ندري الاثنين دلين شابيو لوة محرم هجرة دبو الهدو لأربعين دبيو wanda ya dace da daren 31 ga watan augustus a 2020 allah daukakin sarki ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na usul Fik, a littafin روضة الناظر ba mu gushe ba muna cikin babu sunna babu asali sani babin asali na biyu ko hujja ta biyu cikin hujjojin da ke riko da su ake amfani da su domin tabbatar da shari'a Karatun karatunmu zai tashi daga sabon fasli عندما يلتافي كتاب بسم الله الرحمن الرحيم قال القاضي العلم الحاصل بالتواتر ضروريا هكذا أول هو magana كان متواتر حديث متواتر القاضي واتو abin da ake nufi da ƙazi a nan shine alƙazi abu ya'la muhammad ibn al-husayn bin muhammad bin khalaf wanda aka fi sani da ibn al-farra ya mutu a shekarar hijira 458 yana daga cikin jigajigan manyan malamai a masabar hanabila yana da talifai a fannoni daban-daban daga cikinsu akwai usulul fik akwai abin nan littafinsa a cikin usulul fik mai suna al'udda fi usulul fik saboda haka qadi abu ya'la ya ce a cikin littafinsa al'udda fi usul fiqh yace al-ilmu al-hasilu bit-tawatur ilmi da ke samuwa ta hanyar tawaturi wani abu ne na tilas kana so ko baka so ma zaka san ilmin ba sai an koya maka ba Sai ne ma'ana ضروري معناه لا يحتاج إلى نظر وتعلم وإنما هو يشعر به الإنسان ضرورة شنو أبن ديك نفي wannan bayani nasa ko wannan masaba ta sa ita ce mashabar jumhurin maluma jumhurin maluma cikin fuqaha da cikin mutakallimun mutakallimunan cikin asha'ira da mutazila da sauransu wannan ya ce masabarsu العلم الحاصل بالتواتر ضروري لا نظري ابن قدامة وهو صحيح wannan magana tana da kyau ko ingantacciya ce cewa ilmin da zai samu ta hanyar tawaturi ba sai an koye shi ba bai sai wani nazari ba haka dai zai shigo mutum kamar da bambanci tsakanin baki da fari ke shiga cikin kwalwarka ba tare da kayan niyya ba ko sai ka koyi ta yadda za ka bambanta tsakanin fari da baki ba ko sanin bambanci tsakanin mummuna da kyakkyawa ba sai ka koya ba kaɗe zai shigo maka wannan ana kiran su irin waɗannan ilmomi ilmi na larura ba sai wani ya koya maka ba sai ka yi dogon tunani za ka fahimta ba ibn kudama ya ce fa innana najidu anfusana mutsarrina ilayhi yace abin da yasa na ce wannan shine ingantacce domin muna tarar da kawunan mu bisa tilas muna fahimtar wannan ilmi ba sai mun so ba kal ilmi bi wujudi makka kamar ilmin mu na samuwar wani gari da ake kira makka ba sai mun koya ba kowa zai tashi kawai ya san cewa akwai wani gari da ake kira makka akwai wani gari da ake kira madina akwai wani gari da ake kira abin nan london akwai wani gari da ake ko ta ƙasa da ake kira america ko ta ƙasa da ake kira abin nan cameroon ko ake kira niger haka duk muke jin abin wannan kenan dalili na biyu wali anna al-ilma an-nazariyya huwa alladhi yajuzu an ya'ruba fihi ash domin ilmi da nazari ke kawowa da ta'ammuli ke kawowa da koyo ke kawowa shine wanda yake halatta shakka ta bijiru cikinsa a ce shakka tana iya samuwa cikinsa kuma irin wannan ilmi wata bihi hawal, halin lukan al'umma ke bambanta game da shi fa ya'lamu ba'd an-nas duna ba'd sashin mutane su san shi sashi ba za su san shi wala ya'lamuhu an-nisa was-sibyan haka ibnu qudama yace mata ba sa sanin sa da yara sai sun koya kenan da yawa ko kuma ba da yawa daga cikin su ba sa sani da ba ta koya daga cikin mata wa mata da maza yi duk suna da ƙarfin fahimta ta yi wani lokaci ƙwaƙwalwar namiji ta jure da yawa amma dai kowa yi koya ma zai iya mace ko namiji akwai bambanci ƙwaƙwalwar su musamman kwalwar mace tana girma da wuri tana fahimtar abubuwa da wuri suka tashi yara sa'o'i maza da mata a aji ba mamaki kafin su bunƙasa su ka irin su shekara talatin ko ne abu matan za su fi maza fahimta saboda ƙwalin suna girma da sauri-sauri to almuhim dai ruwan ah, da ya koya tsakanin maza da mata kowa na iya ba wa sa min ahalin nazar da kuma mutanen da karatu bai dame su ba wala man taraka nazarar afdal haka nan ko namiji wanda yake da dukkan sharuɗa na ya koyi ilmi amma kuma bai koyi ilmin ba shi ma za ba zai iya samun wannan alilmin nazari ba to wannan suna hujjojin jumhur العلم الحاصل بالتواتر ضروري سبوده أنه دليلي دمك جيرز وقال أبو الخطاب شما أبو الخطاب ونجيش إني لك تكن أتكن مصبر حنبلية أنا دا اتفاي أفكه يعني اتفاي أصول الفكر لصورا فنن نكر مشهور اللي تاثر فالسكين فيك وأنا قرأنا التمهيد في أصول الفكر شعب الخطاب سنان محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوى داني الكلوى داني يا متشكرة الهجرة ريب يرد قومة في الماجرين أبو يالا ما القاضي أبو يالا دمك bayaninsa a farkon darasi yana cikin almajiransa amma dai daga baya ya bunƙasa ya zamanto mushahidin kansa yana iya sabawa da malaminsa cikin matsaloli da yawa to shi abu abul fattab alkalwa zani shi kuma ya ce cikin littafin sana usulul fiqh a wannan babin ya ce huwa nazariyun العلم الحاصل بالتواتر نظري علم من ذاك سنة ثانية التواتر شيء ما علمين نسي أنكو يا أسني بادروني أم هم سؤالنا طبعا وانا مغانا تا abul khattab ba shi kadai yayi ta ba zai ba magana ba ta jamhur daga cikin mu'tazila akwai wanda suka tafi akan wannan magana irin su al-ka'bi irin su abul husayn al-basri daga cikin wanda ba mu'tazila ba akwai su da kaka shafi'i ko maluma da dama wanda suka tafi akan wannan masaba cewa العلم الحاصل بالتواتر ضروري نظري غير ضروري لا ضروري ما هو فسوكة ايه لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان سوكة تواتري da في الشيء ba iya fa'idantar da ilmi ga ma lam yantazim fi nafsi muqaddimatan ba ta ba a wasu muqaddimomi biyu cikin ran mai sauraron ba ko cikin zuciyar mai sauraron ba muqaddimomin su ne kamar haka idahuma na farkon su an ha'ula sai ka tunani kenan cewa waɗannan mutanen da suka yi tawaturi suka yi ta ba da labari sai ka yi tunanin cewa waɗannan mutane ma'aktilafi a walihim ma'aktilafi a walihim tare da sassaɓawar halayensu wa kasaratihim da kuma yawansu la yajma'uhum alal kadhibi jami'un wani abu mai haɗawa ba zai iya haɗa su akan yin ƙarya ba wala tafiquna alai kuma ba za su ittifaqi akan ƙarya ba sai kai wannan tunane tukunna shi kuwa yana bukatar nazari ba wani abu ne zarurin wannan tunani nazari ne shi kansa ta biyu a saniya annahun ƙarita faƙo alal ikhbari an ilwaƙiya sai ka sake surantawa a ranka a zuciyarka cewa lallai su waɗannan mutane sun haɗu ko sun ittifaki akan ba da labarin abin da ya faru cewa a wani gari a duniya da ake kiransa mak ko a wani gari a duniya da ake kiransa madina ko a wani gari a duniya da ake kiransa kudus ko a wani gari a duniya da ake kiransa lagos ko kaduna ko jalingo misali kenan bayan banin ilmu bisidki al'ilmu bisidki sanin gaskiyar wannan labari zai ginu ko zai rika ginuwa kenan alal muqaddimata ne akan waɗannan muqaddimomi biyu wala budda min isharin nafsi ma dole ne waɗannan muqaddimomi biyu zuciya ta san da su ta ji su ko ta ji su a cikinta wa illam yatashakal fiha bi lafzin manzum ko da kuma hakan bai tsaru ba da wani lafazi tsararre dole ne faqat sha'urar bihi shi rai ko ita rai ko shi ƙwaƙwalwa ko shi zuciya ya ji shi a cikin hatta hasala tasdiq har dai gaskiyar wannan labari ya tabbata a cikin ko ya faru gare shi kuma na ba mamaki ba ne domin waruba wasu ɗatin hazuratin fizini wadda dama za a samu ɗan shiga tsakani da yake halarta cikin tunani ko cikin kwakwalwa ko cikin zuciya da la'ashirar bita wasu iya wanda ba sai mutum ya ji cewa wannan ɗan shiga tsakanin yana cikin zuciyarsa ba ga misali ka ƙaulina kamar faɗanmu الاثنان نصف الاربعة به ربن هدوني فإنه لا يلم ذلك إلا بواسطة قلت يا الله مريض حكم باء أتاني سسي تاريد ووتا كوني تنشي قاعد أكاني أتبق والورب تون تنشي قاعد أكاني شيني أن النصف هذا جزء الجملة rabi ɗaya ne daga cikin ɓangarorin dunkulallen abu guda ko adu el jumla wato rabi shine ɗayan ɓangarori biyu na dunkulallen abu wanda yake daidai da ɗaya ka kace rabi dole sai kai akwai wannan wasu a cikin ƙwalwarka wannan shi zai sa ka yadda cewa biyu rabin hudu ne saboda hudu ya raba biyu har sau biyu walisnani ka zalika faƙar hasalar ilmu biyu wasiɗa to haka nan biyu a ce ɗaya rabin biyu ne kenan faƙar hasalar ilmu biyu wasiɗa ilminka na tabbatar da cewa biyu rabin hudu ne ko ɗaya rabin biyu ne kenan ya faru ne ta hanyar wani abu da ake kira dan shiga tsakani a kwalwarka ko da baka jin ta haka amma dai hankalin kam na ganinsa na ganinta shine lakin na ajaliyatun fiddahin tana nan asili a tunaninka ko a kwalwarka ko a zuciyarka wannan shi ya sa ma walau kila da za a ce wani zai ce da kai ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين da wani zai ce maka ai 36 shi ne rabin 72 wannan lokaci za ga za ka yi tunani za ka yi nazari ko da baka yi dogon nazari ba lokacin da aka ce maka ɗaya rabin biyu ne ko biyu rabin hudu ne amma da an ce maka 36 rabin 72 ne kana bukatan kai lissafi ka kara har ka kai ga wannan kenan da aka ce maka ɗaya rabin biyu amma ka faɗi shi lokaci guda wannan saboda sauƙinsa ne wasu ɗan tana cikin zuciyarka dama tana nan kuma saboda sauƙinta ka kai gare ta tuntuni ba tare da wani dogon tunani ba haka aka ce maka biyu rabin hudu ne za ka yi nan da nan amma da aka ce maka talatin da shida rabin saba'in da biyu ne wanda na bukatan ka ƙara tunani ƙara lissafi ko shi ne mana istaƙara fi ila ta'ammulin wazara wannan lokaci wanda ga masa wannan istaƙara zai bukaci ila ta'ammulin zuwa ga ta'ammuli wa nazarin da nazari والضروري عبارة عن الأولي أما أخذت علمي ضروري نتيلة wannan ma'anar ضروري shine wani abu ne irin na farkon fari da ba bukatan a koya al'awwali allazi ya fi lura zai wasita wanda yake faruwa ba tare da wani dan shiga tsakani ba ka kauli na alƙadimu laysa muhdathan za abin da yake da daɗe to ba fara abin da yake bai da farko to ba fararre ba ne misali ko a cewa al-ma'zumi laysa mawdudan duk abin da babu shi to kuma ba za a ce akwai shi ba ba ba ta haɗuwa duk wanda kaji an ce masa dogo ne to tabbas zaka san cewa ba gajere bane duk da aka ce masa gajere ne automatically zaka san cewa ba dogo bane ruwan da aka ce maka baki ne automatically za ka san cewa ba fare bane. ne ruwan da aka ce maka fari ne automatically za ka san cewa ba mene ne ba ba baki bane. ne la amma na jido an fi sana na ilaihi kowa ma ya su rubu na tashkiri wasu da jin fizihin daruri shine wannan ba wai shine abinda muke samun muke samun kawo nan mu muna iya fahimtar sa ba wa huwa ma yasulu duna tashkili wasilatin fi zini wato wanda ba sai mun kawo wata wasila cikin kwalwar mu ba sanin mu cewa akwai makka ba za mu cewa nan daruri ba ne ilmin ya shigo mu tabbas sannu a hankali sai da muka suranta labarin nan sun zo mana da yawa da sauransu kafin mu san wannan ba daidai yake da an ce maka wani baki bindin bane ka ji cewa ba bari bane ba daidai yake ba da wani aka ce wani na zaune ka ji cewa lallai ba tsaye yake ba domin zama da tsewa ba hatsuwa in kuma haka ne to ba za mu kira al'ilmul hasil bi tawaturi zaruriyun ba a za mu kira shi nazariyun domin dole akwai wata Wasu ɗan nan sawa'un mu muka tsara ta da dogon aiki ko kuma dai a cikin sauƙi muka same ta cikin ƙwalwarmu kalalomil mahsusa kamar dai abubuwan ilmi da ake sanin su daga ɓannan guda biyar in ka da mai ɗaci da harshen ka kaji mai ɗaci ne ka san cewa ɗaci ne in ka ɗanɗane mai zaƙi da harshen ka san cewa mai zaƙi ne allah mahasus ilmin mahasus in ka gani da idonka in dogo gani ka san dogo ne in gajere ka san ka gani ka san gajere ne wannan an ce masa ilmin in ka ji ƙara in mai ƙarfi ne ka ji ƙara ce mai ƙarfi mara ƙarfi ne ka ji mara ƙarfi ce wannan ilmi masu in ka shaƙi wani abu mai barkono, ka ji barkono da hancinka wannan ilmin masu mai yaji kenan ko wani abu mai wari ka ji warin wannan ana ce masa ilmin masu ka saba da hannunka ka ji abu mai laushi ko mai gautsi wannan kiransa ilmin masu Shi ne ma'ana kal'ulumil masu. ilmin da ke zuwa ta hanyar kunne ko ta hanyar ido ko ta hanyar hanci ko ta hanyar harshe baki kenan ko ta hanyar tafin hannu ana kiransa ne al'ulumul mahsus wadi wal ilmu bi tajriba da kuma ilmi na tajriba wanda wannan shine mai faɗi ta hanyar tajirwa muka san cewa aka haɗa abu kaza da abu kaza za mu iya yin tebur ko za mu iya yin shebul ko za mu iya yin diga na haɗa kaza da abu kaza ko muka yi abu kaza da kaza mu za mu na iya ɗinkin wando ko ɗinkin riga ko muna iya yin rufin muna iya yin nogin musulun muna iya yin tenti muna muna yi aikin plumbing hmm? wannan na kiransu العلم بالتجربة واضح فقولنا كمرفة إمه الماء مروين روى ما يعيب الإشي فلنا تجربة مكسنة تاكي كسن تيروى روى أنا أتعوكي ما فيك إشي كاجي إشي كاجي روى إشي يتعوكي وانا من بالتجربة الماء مروين من أروى يروي إرواءً فهو مروين متي والخمر مسكر سينا مكسن تيوى جيا مسكر تانية تجربة منا قاني واني عشاء يافت هاية شمسة وانت تاشا تافت هاية شمسة هاية شمسة واضي تو وإن لك بأننا لمك يهجو الجين إنما قرأ تبيو نتيوى العلم الحاصل بالتواتر نظري لا ضروري muka ce wannan shine masabar wasu maluma daga cikin abin nan fukaha kaɗan ko daga cikin maluman usulun fiqh ko daga cikin wasu maluman aƙida hmm? kaɗan daga cikin motazila kaɗan daga cikin asha'ira kaɗan daga cikin abin nan eh, masu suna kaɗan daga cikin fukaha hmm? domin shi abul khattab alkarwazani ai yana daga cikin mai fuqaha yana daga cikin usul maluman usul yana daga cikin maluman sunna ka'adi da abul hasan al-basri suna daga cikin manyan manyan maluma na mu'tazila wadi to kuma kan amanta su mu'tazila ƙwararru ne ilmin usul fiqh wadi awo طبعا الغزالي امام الغزالي يا tsaya tsakatsaki shi yana ga cewa العلم الحاصل بالتواتر لا يقال هو علم ضروري ولا يقال هو علم نظري بحت فإنما هو منزلة بين هاتين المنزلتين وانا رأي وانين الغزالي الشافعي واضح فلا تشيء او ينسى ان العلم الهاتل بالتواتر اسم ثالث هو ليس اوليا كالعلم الضروري تمن ولا تفديا شيء اولي بني عند باب كاتم كورو ولا كسبيا باكما علمي بني التجربة سيكا كويا غير كفاهم شيء yana nan dai hmm? mana yana bukatan wasiɗa yana bukatan asalin wasiɗa kenan abinda ke bukatan babbar wasiɗa ta hanyar tajirba wannan zai zamanto ilmin ko ilman nabariyan bahtan abinda kuma sam sam sam ba bukatan wata wasu da zai shiga cikin warwar mutum al'ilmul awwali wannan kaga shi wannan eh, shi ne zaruri amma wanda yake yana bukatan karamar wasu haka da sannu a hankali ba bukatan sai ka dogon wahala kowa yanzu da ya tashi kawai ya ji ya yi imani akwai wata ƙasa kamaru wani ya tafi kamarun kai da baka san kamarun mai kwata nan take ba amma dai kayan da akwai kamarun ai wani ya tafi mai duguri ai ya tafi chadi baka san chadi ba baka san ma wata ta gabas take yin da kai ko yamma ba amma dai ka san akwai chadi a ya je ghana a ya je china baka san china nan ta imarki daga wurin ka ba to wannan ilmi bai kamata mu kira shi zaruri ba bai kamata kuma mu kira shi nazari ba inna ma huwa fi manzilatin baina ne, wannan shine ra'ayin Imam al-Ghazali wadi ina ga magana ta da kyau to mu dawo kan menene matsayin Ibn Qudama dama dai in kun ji ya fara da magana shi ne ra'ayinsa shi ma abin da ya zaba ke to dama fara da maskabar jumhur yace al-ilmu al-hasil bi tawatur daruriyun shi ma ra'ayin sa kenan shi amma ya faɗi ra'ayi na biyu rayuka biyu faɗa ko ne ne ko ya faɗi hujjarsa ya faɗi hujjar ra'ayi na biyu din ko wanda yake jagoranta wannan ra'ayi a cikin abin nan kamar da nuna mana anan a masabar su na hanabila shine abul khattab al-kalwazani hmm? to yanzu zai magana ta ƙarshe ya ce wasu sahihul awwal mashaba ingantacce a ce mashabar jumhur mashabar farko cewa al'ilmul hasilu bi tawaturi daruri fa inna lafz yadullu ya ce domin lafazin tawatur din mana nuni akan wannan listitaqi minhu saboda tsaguwarsa daga gare shi tawatar labari ne bibiye, hmm? babu ta yadda za a yi baka ji ta gamsu da shi ba ba sai ka koya ba walƙaunar la'akar majalar da'awa ya ce magana ta biyu ikirari ne kawai babu wani abu da yake hujja malmuns la dalili alaiha babu dalili a kansa ko a kanta wallahu alam mu dai muna gani maganar gazali tana da kyau a bai ta da kyau al'ilmu hasil bi tawaturi bai kamata ya zamanto kamar al'ilmu al'awwali ba duk da dai ba a bukatar sai ai wani dogon koyo wani koyo amma yana bukatar maimaituwa ne sabani abin da yake na awwali sannan tabbas shi ba nazari ba ne kamar yadda ɗaya ɓangare ya ce domin nazari yana bukata sai an koyi shi da wane ne hanyar tajriba da wane ne sauransu to wannan ba zai ba yadda za mu ci al'ilmin hasilu bi tawaturi nazariyo bal huwa fi wasat fi manzilatin bainal manzilatayn to na ƙarshen karatun mutum ne ku alhamdulillah na'am eh da yace me ce mujarradu da'awa mujarradu da'awa ne ba ba dalili a kansa eh kama baka yadda da maganar guda gudaman ba ha da yanci abu a su ba matsala ba wanda mu kuma ma ai mun ce maganar gazali da bai kawo din nan ba ni na ga ta fi karfi bai faɗe ta nan ba maganganu biyu faɗa kawai wanda suke cewa al'ilmul hasilu bi tawaturi daruriyun da masu cewa al'ilmul hasilu bi tawaturi nazariyun su dai kawai biyu kawo amma ne yanzu na ambata muku na uku cewa akwai na uku da gazali yake cewa بل هو لم يكن ضروريا محضا ولا نظريا محضا وإنما هو في منزلة بين المنزلتين نتي فهذا القول أوجه وأن قول يازي يا في كام هنكلي أو نعم ابن قدامة ya ce ranar musu mata ba sa saninsa da yara da zai ce yara kawai haka ba haɗa abin mata haka ba sa fahimtarsa akwai matsala irin wannan magana domin ta saba waƙe tabbas kuma na san shi kansa ko a zamaninsa akwai manyan wannan maluma mata na hadisi da sauransu kuma na da yawa kuma a waƙiyance dai mata suna karatu a suna abin na shi yasa na yi bayani na ce tabbas kwakwalin ruwan namiji ta fi ƙarfi wannan ba ne mamaki bane kamar yadda tsayin namiji ya kan fi tsayin mace girma jikinsa da faɗinsa ya kan finata girma da ƙarfinsa ya kan finata wannan don ƙwaƙwalwarsa ta zarce nata ba wani damuwa bane duk da dai abin da muke fahimta shine su mata kamar da ku a tashi haka sukan cika da wuri mace ta kan balaga tun shekara sha shida shekara sha bakwai za ta cika ta ta fara haila sosai ta yi nono ko ta ina ta kusan isa mace ta haƙulwar ta mana saurin girma yana da wahala a ce yara ga yarinya mace da namiji wanda tare aka haife su ga cewa kafin su kai irin su shekara 20 za ga yawanci matar za ta fi shi wayo za ta fi namijin wayo ba mamaki ta fi shi karatu ta fi shi fahimta saboda shi ƙulwarsa girman tana girma za ta girma da yawa da irin ta matar amma dai eh, ba da sauri ba yawa amma duk da haka ai sai hada a ce abin nan wannan mata ba ta sa da yara haka na kamar magana ce mai nauyi haka na amala bakar na'am ah kowanne ne ma duk kowanne ne mata suka koya ba wani ilimin da mata suka koya ba za su iya ba yi ko ku kuwa ma da da dambe in suka koya za su iya a irin da <laughs> na turmi ba wani abu da koya mata za ta iya watakila mata ta fi ka tsuwa ta ta yi fi na ga kyau <laughs> ba wani abu ai kana ga ka koya wa yarinya ta saka turmi ba za ta yi saka turmi ba a ba da ka abin da wasan abubakar ai duk koyo ne yanzu ka rika lura da mace ai mata wani lokaci aiki da suke ba shakka a zahiri haka jikin suna da laushi da wane da sauransu amma tilan suna ya daukan kayan da namiji shi ma ta yi kokari kafin ya dauka suna yaƙinin ai su wanke su yi wane ne su yi daka su menene su wane ne wadda dole namijin da aka tilasta masa yi wannan sai jikinsa ya kasa bacci mai da hankali ba duk koya ne in suka koya za su iya amma tabbas karfin su ba daidai yake da na maza ba wannan kuma a zahiri ne daga sauran halittu yanayinsa kamar da nace yau in ka tsayar da grup in maza za ga mata nan za ga sun matan sun yi kasa saboda su wannan suna kasa amma ba ya nuna cewa in suka koya ba za su yin abubuwa da yawa ba za su iya yi ni nan abin da ya min nauyi kawai hada shi hada su da yara kai in kaya kama maka hankali ba wani damuwa ba <laughs> bai kama maka bajin ke zama ta kara tare da in guda ba ke nan nan kasi abin ya dace ba gaji ke nan ba wata ba mu da matsala kuma a eh. na'am na'am man laysa min alin nazar yana nufin kamar yara da mata ai ka nan kuren kenan idan aka ci yara ƙarana laysa min alin nazar wannan daidai ne wanda ba su ce tamizi ba shekara shida shekara biyar wannan laysa min alin nazar amma ba ta za ka yi ka ce mace balagaggiya da ta mallaki hankalinsa ka ta ita ba min alin nazar ba abinda kuma yake nufi da wa mallam menene kasdan man taraka nazara kasdan shi kuma wannan namiji cikakke amma kuma bai karatu ba duk maganar namiji din nan ba koya masa ba haka zai tashi yi ba zai iya karatu ba ba zai iya noma ba saboda ba a koya masa ba duk karfin sannan da ake cewa namiji namiji ba zai iya yin yaƙi ba ba zai iya yin farauta ba sai ka koya masa an fahimci abin ta yi idan ka koya masa ƙarfinsa da wani da sauransu ya zama to yayi bajinta fiye da watakila wanda asalin a jinsi karfinsa bai kamar mace kenan ka koya namiji noma ka koya mace noma ta yi duk in sun iya in sun zo noman ta yi namiji saboda karfin jikin da sauransu na iya iyawan ko na yawan nasa ya zarce na matar wannan ba wani yan mamaki ba ne wannan kuma koma zafin ana iya samun bambanci tsakanin wannan da wannan almin da abin da yake nufi laisa min alin nazar yana nufin annisa'u wasu biya wanda ni ban yadda da wannan ba shi ma kowa ne kudama ban sani ba eh, watakila da wata manufa daban wanda bata bayyana mana ga nan ba amma wa illa yi bai jahilci eh, sanin karfin mata a irin in sun koya musu za su koya ba harkar karatu harkar wane ne wane ne duk ya bara jin ya jahilci wannan Ha. Hmm. ni na ce maka na fi gamsuwa da mastabar gazali da mai littafi ba ambata nan ba shi gazali ya ce al'ilmin da aka da ya zo maka hanyar tawaturi ba za a kira shi ilmin larura ba ba za a kuma kira shi ilmin nazari ba ilmin nazari shine abin da zaka koya kafin ka iya wani ne ya koya maka sanin akwai lagos a duniyar nan ba haka ka iya ba yawwa kaga wannan shi ba za a kira shi nazari ba amma kuma gaskiyar lamari yana da wani abu na nazarin domin mutane da suka ta maimaitawa lagos lagos kullum kana ji kullum kana ji duk da bayan ya kai ba har yanzu kan gamsu cewa akwai lagos a duniya ka fahimci abin saboda haka gazali yana cewa ilmin da aka sani ta hanyar tawaturi bai kamata a kira shi daruri ba ma'ana awwali ba bai kuma kamata a kira shi nazari ba haka a yana nan tsakanin wani nau'i ne tsakanin abubuwan nan guda biyu in ka juya ta wani bangaren yana da wani burbuɗin wani abu na nazari in ka juya ta wani bangaren yana da wani burbuɗin wani abu na menene na daruri yawon na'am albarka da mai a eh, ne ya wani danganta ne wani ne masu karantarwa ko me suke karantarwa duk da su kunna ai suna nan ne suna karantarwa tsakanin alakar namiji da mace duk lokacin alwala da wale ne za a ce ga yadda mace za ta yi ga yadda namiji zai yi har ka je babin aure ga yadda na fahimta ai na sani ni ma ba dan adam ba ina karanta littattafai ina ganin tv ina ganin sun na sani sun ba ba na jahilci wannan ba ina cikin da nake gwada maka ai na nake maka ai wannan ya bambanta ne me ake nufi wani ne suka tsara abin yawancin da suka tsara wannan abu dama su ba maganar harkar duba wasu abubuwa na wajen bangaren shari'a suke dubawa ba da sauransu ta yadda eh, ta yi watakila aka sauƙaƙe abubuwa ta yadda mutane za su ɗauka haɗuwan mace da namiji ma ba sai an yi aure ba da sauransu za su ga wani abu ne na garin dama to kaga duk su ba su wanda suka tsara irin wannan darussa duk ba su yi la'akari da wannan ba wannan shi yasa suke samun mushkila wurin mu mutanen addini amma wa illa duk abin da ke cikin littafanmu na musulunci akwai wannan ka zo babin aure kaza kaza kaza kaza akwai babukan aibubukan akai aure buka kaza faru kaza ana aure yana iya ana iya lalata aure saboda kaza da wannan duka ai wani bangare ne na wannan na'am <clears throat> lokaci yayi to ma da subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk